Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro bar kanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. Shirin da muke tattaunawa da wani fasihin mawaƙi Malam Yahaya Usman wanda aka fi sani da Malam Yahaya Makaho. Zahariya, zazzau Zahariya, Zahariya, ƙasar Zahariya, Zahariya, asalin Zahariya. Zahariya, salsalan Zahariya. Malam Yahaya ya ci gaba da faɗa mana yadda yake kallon harkar wakoki da kuma fina-finai inda ya bada misali da wakokin da ya rera da kuma dalilin da ya sa ya rera su. Na yi waka haka Allah ya so ana tambaya na ina amsawa wannan wakar ina isar da wani muhimmin sako ne mm. da duk waƙoƙi da yawa da nai na faɗi ni makaho ne ba na gani na faɗi ɗawainiyar da ne na faɗi ƙoƙarin da nake na faɗi ne yadda nake ƙoƙari nake kishin ƙasa ta da sauransu mm. amma ban taɓa faɗa ma duniya dalilin da ya sa na makance mm. don haka sai ni kirkiri wakar haka Allah ya so za ka ga ana tambaya na ina amsawa to a ciki ne kawai na faɗi maganin cewar ga dalilin da ya sa na samu matsalar rashin hmm. to kawai duk wa'innan waƙoƙin sai mai saurare ya saurare su sai ya ce a'a baɗala ce suke isarwa suke hmm. isarwa akwai namban waya na a bidiyon da ya fita mutane da yawa da suke saya daga jihohi daban-daban mutanen da suka kira ni suna kuka don sun kalli alban din wallahi ko ni ban san adadin su ba hmm. misali ai in akwai baɗala a ciki ba za a man haka ba haka fina-finai da ake akwai fina-finan da da yawa abubuwan da suka faru ne zahiri ake nunawa babban matsalan da muke fuskanta ne yanzu misali akwai gurare da yawa da za a gayyaci Adamu Zango misali da mm. aka za a gaba za a gayyaci Aminu Ala ba saboda Aminu Ala ba zai yi rawa ba mm. kaga kenan su ma yan fim duk wani fim da za su yi za su yi ne saboda ra'ayin mutanen gari tunda za su yi don mutanen gari mutanen gari ne za su yi abin da suka yi mm. kuma da abin da suka yi ne suke alfahari suke samun kuɗaɗen da suke gudanar da rayuwarsu to sai aka ce mutanen garin nan in za ka yi waka ba za ka yi rawa ba to ku ne za su damu da waƙoƙinka in za ka yi waka ba za ka sa kiɗa sosai ba ku ne za su damu da waƙoƙinka mm. amma in za ka sa kai waka ka sa kiɗa sosai kai album kai rawa ka tashi to za ka ga in ka fitar da album har rababin shi ake yi idan har za ka iya haƙura ka zubar da wannan misali ƙimar da mutane suke kallo cewa in kayi rawa ka zubar da imar ka in za ka yi hakuri da haka me yasa ba za ka yi ba tunda ka san ke kayi hakan za a so mm. ɗabi'ar mutanen mu ce don haka su masu cewa abin da ake yin babu kyau na farko yanzu bari mu buga ma misali da ni da nake magana da kai lokacin da ina da na ce na daina bara mm. wallahi unguwar mu akwai wanda suke man dariya suna cewa bari yunwa ta kashe ka a banza a wuce. Mm. saboda zan tashi komin nisa zan tafi da kafata kuma in ina tafiya ka gani ka ce bari ka ba wannan mutumin sadaka saboda ka gaba na gani wallahi duk kishi da yunwan da nake ji ba zan yi amfani da kuɗin don in sha ruwa ko in ci abinci ba hmm. sai dai ina ga wani almajirin in bashi saboda ina ji a raina kamar in na ci wani abu ko na sha ruwa zai raunana man zuciya hmm. haka ni ta durewa don haka sai da na shiga na hali har mutane suka zana na kusa fita hayyaci na mm. ake ci man bare ka mutu a banza a wafi wahala ta kashe ka saboda girman kai mm. da ne ta hakuri wannan abin ya wuce fa yanzu kuma irin irin su masu wancan zagi niski zagi suna cewa na cika girman kai na samu abin duniya na guje su kuma ba samu abin duniya ba ne wadatar zuci ne kawai mm. to da haka ita ɗabi'ar ɗan adam ce duk abin da za ka yi babu abin da za ka yi baka samu wanda ya ce ba daidai ba ne duk abin da kai sai ka samu wani wanda zai ce wannan abin da kake ba daidai ba ne hmm. so ni bana kallon mawaka ko yan fim a matsayin wasu mutane da suke gurɓata tarbiyya hmm. ko mi waka ko karmi ko a a hausa ko kar a akwai fina-finan kasashen waje da suke shigo mana kuma dole a kalle su so gwandama a ce da hausan mu mu hausawan ne muke gabatar da irin wani abubuwan mu in mun yi ba daidai ba mutane yan arewa su fito su ce abin da muka yi ba daidai ba ne mu gyara hmm. dole za mu gyara Wannan aka ce an dakatar da wata yar hausa fim abin da ta yi ba daidai ba ne mutane sun ta surutu to har yanzu wannan abin da ta wasu suna ganin korata da aka yi rashin adalci ne kuma yan kallo ne mm. ba yan cikin masana'antar ba kaga ko ai ba laifi ba ne dan eh, kaga cewar abu kaza da mutum yake ba daidai ba kai a ra'ayinka ba daidai ne to ba laifi ne ka fito ka faɗi cewar kaza da ake ba daidai ba daga ƙarshe wani kira kake da shi akan mutane gaba ɗaya akan mutanen da suke da bukata ta musamman wani irin tallafi kuke nema wanda ya kamace ku gwamnati ko mutanen gari ya kamata su baku to alhamdulillah na kuma ji daɗin tambayar ka nima abu na farko dai shi duk mutumin da yake da lalura kowane iri ne hmm. abu na farko da ya kamata da kuma ya fi bukata shi ne a jawo shi a jika ana nuna shi ma mutum ne kamar yadda kowa yake hmm. wanda hakan zai ba shi kwanciyar hankali na musamman zai kuma sa ya samu kyakkyawan yanayin da zai iya yin tunani da kanshi hmm. tunani kuma shi ke haifar da duk wani abin da zai taimaki rayuwar dan adam matukar za a jawo mutumin a nuna cewar wannan lalurar tashi ba komai ba ce wallahi zai samu damar yin tunani tunanin kuma shi ne zai taimake shi abu na gaba shine in gwamnati na da zummar taimako ita ta san akwai mutane masu lalura waɗanda sun riga sun fita duniya ta san su wanda duniya bata sani ba kuma akwai ne da dama gwamnatin ta san su a yi amfani da waɗanda aka sani a zauna da su a basu ba da shawarwarin hanyoyin da za a bi don a taimake su yau idan misali ni malam ya haya makaho da nake waka akwai mutane masu lalura irin tawa wallahi da wanda ba zan ma iya lissafa adadin su ba da suke so su zo inda nake in koya masu waka ina ga masu waka ba koyanta ake ba akwai wanda da ya zo guri na wallahi malam Usman Kabara da mm. kuka muka rabu da shi mm. kuka yake yi saboda na ce ni ba zan iya rike shi ba shi kuma ba abin da yake so sai ya ga cewar shi ma yana waka kamar yadda nake saboda bai so ci gaba da bara to ni ma ban samu tallafi daga gwamnati ba in na zauna da shi a guri na ta zan iya rike shi ina ɗaya daga cikin inda suka bada gudunmuwa a wannan eh, gwamnatin nan amma har yanzu ban san wani jami'in gwamnati da ya taba nema na da suna yana so ya gani ni da na bada wannan gudunmuwar ba ban kuma taba karaya ba kuma har yanzu ina daga cikin inda suka yi wakar ban hakuri saboda na san ina yi ne dan kasata ina kuma yi ne dan kishin da nake ma ƙasa kasar so ba na damuwa da cewar ina yin kaza ba a kula da al'amarina amma in aka kula da al'amarina shi zai ɗauki hankalin wani ya je yana sha'awa shi ma ya kirkiri wani abin ko ba irin nawa ba akwai mutanen mu guragu da suke walda wa'annan guragun abubuwa da yawa da gwamnati ke shigowa da su in ana da za a samu wata kwangila ta musamman a bawa nan guragun su yi wallahi wallahi wasu guragun ma da ba sa sha'awar yin wannan harka na walda za su zo su shiga su ce suna so su koya akwai kurame da suke firintin wanda inda za a taimaka musu a ɗauki wata kwangila ta firintin ɗin wani abu mai yawa na gwamnati a ba su za su zama masu kuɗin gaske da su iya jawo mutane a jika su taimake su mm. akwai mutanen mu da dama da duk abin da suke in za a jawo su bangaren su a taimake su to zai zai zai yi encouraging din wasu mutane su ma su zo su fara ƙirƙirar wani abu nasu na musamman hmm. wannan su ne hanyoyi kaɗai da gwamnati za ta bi ta taimake mu in har tana da buƙatar haka to malam haya mun gode kwarai da gaske da ka samu damar tattaunawa tare da mu alhamdulillah malam usman kabar na gode sosai Allah ya ƙara ɗaukaka farko zan sanya wanda ke mulkin duniya sarkin bisa da sammaniya ban hikima rabbana ka kara mani kariya in zama mai kyamatar ɗabi'ar san zuciya zuciya to duka duka nan muka ka karshen wannan tattaunawa tare da malam yahaya usman fasihin mawaƙi wanda aka fi sani da yahaya makaho mai waƙar, haka allah ya so wanda kuma ya rera wannan waƙa ita kuma ta asalin ƙasar zazzawa da tana ɗaya daga cikin waƙoƙin da mutane suke so tashi musamman abokaina zage-zage Malam Yahaya muna godiya sosai da ka samu tattaunawa tare da shirin na kasa ba kasawa ba. Da fatan mutane sun karu sosai daga abubuwan da ka farfada wanda kuma Allah ya sa hakan ta daga kafadun wasu da dama daga cikin masu bukata ta musamman. A madadin Malam Yahaya Usman wanda muka tattauna tare da shi sai kuma wacce ta hada mana sauti Julie Leathers Gresham. da duk wani wanda ya taimaka wannan shiri ya kammala irin su waziri hong wanda aka fi sani da wash usman ahmad kabara daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya.